Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. Yanzu dare ne na Talata, ishirin ga watan Juma da Sani hijar manzan Allah (SAW) tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da tara ga watan Afril. shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ahmad mustapha faisal allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun karkare tarihin sayyidina uthman dan affan a inda muka biyo baya da bayanai a cikin littafin asmal matalib fi sirata amirul mu'minin ali ibn abi talib a inda muke jin matsayin sayyidina ali dangane da gwamnatin sayyidina uthman da kuma alakan da ke tsakaninsu da shi usman ɗin, allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda kamar yadda muka ambata a karatuttukan baya an samu 'yan shi'a sun kirkiri ƙarerai masu yawa da suke zagin sahabban annabi suke faɗin abubuwan da suka so su faɗa ɗin wanda sun yada waɗannan abubuwa a cikin al'umma wanda an waye gari sakamakon rashin tantance al'amura da jama'a ba sa yi wasu sai suka ɗauki abin a matsayin addini cinda an ce masa addini ne wasu kuma suka ɗauki abin a matsayin wani al'amari ne na rikicin malamai suka tsaya babu ruwansu cinda ba iyayensa ake zagi ba to haka dai abubuwa suka yi ta tafiya to yana daga cikin amana na ilimi da kariya ga addinin musulunci a tsaya a bayyana ma al'umma haƙiƙanin gaskiyan ababen da suka faru ɗin Allah ya sa mu dace tumala ya ɗauko mana bayanai daban-daban na ɗaya na biyu na uku yau ya ce rabi'an na hudu daga cikin waɗannan bayanai Aliyar radiyallahu anhu ƙimul hudud wa yasti sharufi shi'onid daula sayyidina ali yana daga cikin waɗanda sayyidina uthman ke ba su umarni a matsayin zartar da haddi idan an yanke ma wani sannan yana daga cikin babban mashawarcin sayyidina uthman wajen gudanar da harkokin gwamnati daulatu uthman radiyallahu anhu sayyidina ali ɗaya daga cikin manya-manyan jagorori ne na gudanarwa to amma da aka bar mutane da jahilci sai wai ba su fahimci wannan a matsayin rayuwar sahabbai cewa mutane ne da Allah maɗaukin sarki ya yi su a bisa taimakon junansu ba Allah ya sa mu dace na farko ikamatu ali lil hudud fi ahadi uthman radiyallahu anhu bari mu ji sayyidina ali ya ja baya ne a cikin wannan harkan koko da shi ake tsundum to gashi ma kasantuwan ana yi da shi tsundum har ma idan wani ya taba wani abu daga cikin haddodin musulunci akan umarce shi da ya miƙe ya tsaye da haddi a kan shi mala ya ce an hussain ibn al-munzir daga Hussain dan munzir qala shahidtu uthman ibn affan yace na halarci wani majalisi tare da sayyidina usman dan affan wa utiya bil walid sai aka zo da walid fa shahida alaihi rajulani sai wasu mutum biyu suka zo suka kafa shaida a kan shi ahaduhuma humran ɗaya daga ciki sunan shi humran wani yaron gidan sayyidina uthman ne annahu sharibal khamra cewa sun ga walid ya sha giya wa shahida akhar shi kuma ɗayan ya ba da shaidan annahu lam ya taƙayya'a mun gano wannan da kyau ku. cewa shi can sun ga ya sha su kuma wancan ya ce annahu ya taƙayya'u ya gan shi yana aman giyan faƙala Usman sai sayyidina Usman ya ce innahu lam ya taƙayya kuma kuskuren da aka samu na bugu ne lam ɗin nan ne suka ɗauke da suka kai ta can a baya alhali kuma ba ta asali shine wa shahida akhar annahu yataqayyu ɗayan ya ba da shaida cewa ya ganshi yana aman giyan ne faƙala uthman sai sayyidina usman ya ce innahu lam yataqayya ai dama ba zai yuye aman giya ba hatta sharibaha har sai in dama ya sha ne kun fahimci wannan da kyau ku faƙala ya ali sai ce ya kai sayyidina ali qum fajliduhu tashi kai mai bulala faƙama ali sai sayyidina ali ya miƙe mun gano wannan da kyau ku faƙala ali sai sayyidina ali ce kum ya hassan fajliduhu kai hasan tashi kai mai bulala faƙalar Hassan, sai Hassan ya ce walla harraha manta walla ƙarraha, ai duk wanda ya jibinci lagwadanta to kuma shine zai dandane ukubanta ma'ana abin da ya faɗi kenan salon magana ne ma'ana cin da ya tsotse ta ya ji daɗi ko to yanzu ya ci bugu kuwa faka annahu waje da alaihi kaman hassan ya yi fushi a ce kamanka kana shan giya ya ce cin da ka je kwakwan kwaɗe ta to ko bugu sai ka sha shi ina fatan mun gane wannan da kyau faƙala ya abdullahi bin ja'afar siyasan ya ce ya kai abdullahi ɗan ja'afar ƙum fajliduhu miƙe kai mai bulala fajaladahu wa aliyin ya uddu sai shi abdullahi ɗan ja'afar ya yi mawalidu bulala shi kuma sayyidina ali yana irgawa hatta balaga arba'ina har sai da ya kai bulala arba'in faƙala sai sayyidina ali ya ce amsik dakata haka sun maƙala sannan sai ali ya ce jaladan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa arba'ina a zamanin annabi annabi ya yi ma mashaya giya bulala arba'in wa abubakarin arba'ina kuma ya yi na abubakar shi ma ya yi wa mashaya giya bulala arba'in wa umar thamanin shi kuma umar da ya ga mutane sun yawaita shan giya sai mai da bulala suka zama tamanin wa kullun sunna sayidina ali ce duk wanda aka ɗauka ya yi wa haza a habbu ilayya amma a yi bulala arba'in wanda annabi ya yi to wannan shi na fi so mun gano wannan da kyau ku wannan bayani mala ya ce karanta sharhun nawawi al-minhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj na al nawawi a kitabul hudud mujalladi na sha shafi na ɗari da sha shida allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi to bari kafin mu ce wannan gabar kamata yi matsaya ɗan tattauna mun gano wannan da kyau ko kowa ya ƙoƙari ya fitar da abin da ya fahimta a cikin wannan hadisan da ta faru kowa ya kalli maganar an kamo walidu babban mutum ne ɗaya ya ba da shaida a kan shi cewa ya gan shi sanda yake shan giyan ɗaya shaidan kuma ya ce shi kuma ya gan shi sanda yake aman giyan sai usman ya ce to bayan da za a yi ka yi aman abu sai in dama sha ka yi kenan shaidun da ake nema mutum biyu sun tabbata to sai na usman ya ce aliyu ta shi ka yi mai bulala kun gano wannan da kyau ku sai sayyidina na alibin abi talibin sai ya ce Hassan ta shi ka yi mai bulala Hassan sai ya miƙe ya ƙarin haske yana mai gwaba mai a bisa aikin da ya mummuna sai ce Abdullahi ɗan Ja'afar tashi kai mai bulala. Kun fahimci wannan da kyau ku? To yanzu mu tsaya daga daidai nan. Ni bari barin faɗi maganan farko wanda na fahimta a wannan hadisi. Sannan kowa ya kalli wannan hadisi ya fitar da abin da ya fahimta za a baka dama kai magana. in kuma duk ku fahimci komai ba sai in fahimtar da ku amma ya kamata ku fahimto wani abu mahallin shahid na abin da muke tattaunawa banda kasancewan sayyidina ali ya gamsu ya amince da gwamnatin sayyidina uthman kuma yana halartar zaman majalisi ana zaman zartar da al'amara a gwamnatance tare da shi kun fahimci wannan da kyau ku domin gashi ya zo har gashi ɗaya daga cikin ayyukan gwamnati shugaban mu'mine Usman ɗan Affan ya umarce shi ya tashi ya yi, kuma ashe ba shi kaɗai ma yake zuwa ba yana zuwa majalisin da 'ya'yan shi da 'ya'yan wanshi mun gano wannan da kyau ku? dan ga Hassan zaune a wajen ga Abdullahi ɗan Ja'far zaune a wajen kenan wanda ya ce maka ai ali bai zo ba baya wajen Kada ya yake ya kawo maka inda ya inganta cewa sayyidina ali baya zuwa ashe ɗungurungum ɗin gidan sayyidina ali yake tattarowa a zo wannan zaman majalisa da shi jama'a mun gano wannan da kyau ko to wannan yana daga abin da na fahimta cewa ali ya gama gamsuwa ɗari bisa ɗari da gwamnatin sayyidina uthman wannan ya sa a lokacin da 'yan ta'adda suka kawo ma Usman hari, shi na Ali ya tsaye da Alhassan da Hussaini da Abdullah ɗan Ja'afar ya ce su tsaya su yi gadin gidan Usman a cikin gidan. Kun gano wannan da kyau ku? Mun karanta da ku a wasu karatuka da suka gabaci wannan musamman karatunmu na littafin As'ilatun Kada Shababa Shi'a Ilal Haq. Kun gano wannan da kyau ku? to maganan farko kenan wane ne kuma ya fahimci wani abu a iya abin da muka karanta yanzu banda wannan abin da na fitar wa kuma ya fahimci wani abin Na, hmm? kun yi shiru to bar ha eh, na e eh. ɗari bisa ɗari sai me kuma kawo ta fahimtar na eh eh duk wannan yayi na so ku fahimci wani abu ban da wannan ka fahimci wannan wannan bawan Allah na farko yana cewa ya fahimci ahalal baiti sun yi mubaya'a gaba daya ga gwamnatin Usman shi ko malami ne biyu yake cewa bacin ma mu bayan har sun rike mukamai a cikin gwamnatin domin gashi su ne ke rike da mukamin zartar da haddi ga duk wanda ya taba dokan Allah duk wannan abin na ku yana kan hanya amma akwai wani abin na'am hmm. ba wannan ba mu zo wannan wajen ba na'am ina jin kamalan yana daga abin da za a fahimta me yasa da sayyidina Usman ya ce ma Aliyu miƙe ka mai bulala ya ce Hassan ya yi? me yasa da Hassan aka ce ya bulala ya ce Abdullahi dan Jafar yi? ai wannan ƙarar yake a fili me ya kawo haka domin yan shiya suna cewa ka gani ai ma da aka umarce shi ya bulala kaga ai bai yi ba sai umarci wani kuna fahimtar wannan da kyau ko to in ma sun faɗi wannan mun gode cin da har sun yadda ma yana halartar majalisun ka fahimci da kyau ku? sun karyata kansu da kansu anan kun ji daya to me yasa sayyidina ali da aka ce bulalan bai bulalan kai tsaye bai umarci wani kun fahimta inda kuskure aka yi ai ba zai ce hasan yayi ba kuna ganewa me yasa da ali ya umarci Hassan? shi kuma ya umarci abdullahi don yan shiya suna cewa saboda shi sayid na ali bai ɗauki usman bakin komi ba shi ya ma da ya umarce shi ya ƙi sai ya umarci hassan sai muka ce au in dai an umarce shi ya umarci wani shi ke ɗaukan wane ya ɗauki wane ba bakin komi ba to ai shi ma ali da ya umarci hassan ɗin hassan ɗin bai yi ba kenan shi ma hassan ya ɗauki ali ba bakin komi ba ne ya sa ya umarci abdullahi ɗan jafar to duk ba wannan ma nake son ku fahimta ba sayyidina ali ya fitar da wani fikihu ne wani mutum ne mai girma yi wannan laifin kamar ni in ne mai bulala ma na girmama shi kun gano wannan da kyau ko bar a sa yara su bige shi kila ba mamaki gobe in yi tunanin in ya ƙara za a ƙara tozarta shi kun fahimci wannan da kyau ko a sa yara su dinga dukan shi a bayanan jama'a ya sa shi ya daina shi yasa sai ya ce Hassan bugai Hassan sai ya tsaya ya lura kai ni ma in na bugai to ina dan girma da zai dan samu sassauci Abdullah dan Jafar kai da kake kanin kanunmu tashi ka da kai ina fatan mun gano wannan da kyau Shi ne sai tashi ya jibge shi shi yasa da za a zo da wani babba wanda ya wani abu na rashin mutunci irin wannan sai ku samu wani yaro a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau sai bi sai mamare shi ko kun gano wannan in yi mammare shi kenan kawai sai a ce gobe ya kara Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace abinda na so a ce wani ya hasaso mana kenan abinda malamin nan shi kuma yake son ya faɗi na dakatar da shi shi ne yana son ya ce ne kaga a zamanin annabi ana yin bulala arba'in ne a zamanin umar sai ya ƙara sai ya kai tamanin amma ali ya ce shi gaskiya ya koma ma fahimtar annabi da ijma'in da aka yi a zamanin shi da ijma'in da aka yi a zamanin sayyidina abubakar wanda umar yana cin waɗancan ijma'an baki ɗaya to idan aka yi ƙiyasin wannan fatawa na sayyidina ali da abin da ya faru a zamanin annabi cewa saki a zamanin annabi in aka yi saki uku annabi yana mai da shi kalma ɗaya ne haka a zamanin sayyidina abubakar haka a farkon khalifancin sayyidina umar in aka yi saki uku yana meshe shi saki ɗaya ne kun gano wannan da kyau ku to amma a ƙarshen zamanin khalifancin sayyidina Umar sai ya ce duk wanda ya gangancin uku to za mu zartar mai a uku ya faɗi wannan jawabin bai zartar ma kowa ba shine aka zo mana da fitinan saki uku a uku ina fatan mun gano wannan da kyau wanda a musulunci ba saki uku a uku saki uku ɗaya ne ina fatan mun gano wannan da kyau in dai a kalma ɗaya aka yi shi ba a zartar da shi a uku to kaga sarakuna da ke cewa suna son su daidaita tsakanin fatoyin malamai aiki ba ya same su ba za a yi ta zama daga nan har mahadi ya bayyana don ga wata sabuwar ba sallan juma'a ba ce kaɗai. domin duk alƙalan garin nan kaf idan aka yi saki uku suna mai da shi uku ne in a kalma ɗaya ne miji ya rubuta takarda ni ne ya saki wanci saki uku ko saki biyu wani ma ya ce saki ɗari kun gano wannan da kyau ku to sai su a ɗibo uku a watsar da sauran to a musulunci duk wannan hayaniya ya yi in mutum ya haka to sai a da mai da matan cewa saki ɗaya ya yi sau da ba inda Allah ya ce a saki uku ba inda Allah ya ce a saki biyu wannan taɓar zan ma ya faru a zamanin annabi ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bi gyara matsalar kun gano wannan da kyau ku to za su yi ta faɗin fatoyin kuma suna zartar da wannan a kotuna to amma a ƙa'idan musulunci kuma kuskure suke yi da mutum zai saki matan shi saki uku a kalma ɗaya sai ya ji wa'azi sai ce ya dawo da ita tana idda kun gano wannan da kyau ku to ta dawo in duk alƙalan duniya sun ce bata dawo ba in ta aure a gaba zina take yi karanta littafin ighasatul lahfan za mu zo za mu karanta da iznin Allah da littafin ibn al-qayyim al ma'ad da ta'alikin hamid al-fiqi a littafin al maram da at talaq duk waɗannan abubuwan za ku zo za ku ji su dalla-dalla to kuma waɗannan fatoyin da ake karanta su wanda gaba sun tashi aiki shekara aru-aru kuma fa su ne fa ake aiki da su a ƙasar nan kuma waɗannan waɗanda suke da siffa irin na malamai to kuma abin da suke karewa kenan ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa aiki ya same su kullum akwai sabon zama kenan kuma kullum akwai sabuwar fatawa kenan kuma billahi allazi la ilaha illa ku dai juru zuwa da tulura rafi yara kanana sa gane ba ku da malamai Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kun ji anan ma za a iya fitar da irin wannan hukuncin karara Allah ya sa mu Allah ya sa mu dace mala yace wa yu'khazu min hazal hadis yana daga abin da za mu fahimta cikin wannan hadisi anna aliyyar radiyallahu anhu kana ƙariban min Uthman cewa sayyidina Ali lallai yana da kusanci ɗari bisa ɗari da Usman wa mu'inan lahu ala ta'atillah kuma yana daga waɗanda suka taimaka mai wajen yi wa Allah maɗaukin sarki biyayya Wakana kana aliyyar anhu ya ƙulu fi mu'radi difa'ihi an Usman, yana daga cikin abin da Sayyidina Ali yake faɗi yana mai kare Sayyidina Usman raddan alaman yu'ibu ala Uthman yana mai raddi kace-kace ga waɗanda suke aibata Sayyidina Usman bi fi'ilil mansubi lil walidi saboda bulalan da ya walid ana ta zagin Usman ya za a yi ma da bulala kuma a ce wanda ya kawo shaida ɗaya daga ciki yaron gidan shi ne kuma ya karɓa kun gano wannan da kyau ku ai bai kamata ya karɓa ba da sai tun kuɗa magana a ce ba a da shaida shaida ɗaya ake da shi a ƙyale shi ina fatan mun gano wannan da kyau wanda sanda aka kawo shaidan cewa ya sha giyan bai musa ya sha ba to sai suna aibata Usman wai me yasa Usman ya haka to sai Ali yana kare shi yana cewa innakum ma ta'iruna bihi ala Uthman ka ta'ati nafsihi li yaqtula rida'ahu ina fatan mun gano wannan da kyau yake cewa ku wannan abin da kuke yi mun gano wannan da kyau ku na aibata sayyidina Uthman akan wannan abin da kuka yi ai gyaran gidan shi yayi ina fatan mun gano wannan da kyau in ya bar shi a bisa wannan abin da yake ya ci kanshi da kanshi ma zamba usman fi rajulin kada da rabahu bi fi'ilihi yo me laifin usman ya da haddi game da aikin da mutum ya yi wa azalahu an amalihi kuma ya tube shi game da aikin da ya sa shi wa ma zamba usman fi sun'in ala amrina menene abin da usman ya yi fi ma sana'a cikin abin da ya aikata an amrina wanda mu muka bashi umarni muka zauna aka zartar aka bincike abin ya tabbata cewa ga abin da wane na rashin kyautawa kuma ai mai haddi mai laifin usman a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau hala ce ga karanta littafin ta kuma ifis sahaba fil fitna a juz'in farko shafi na 421 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kun ji sayyidina Uthman yana tare da sayyidina Ali hatta wajen tattaunawa da zartar da haddi ga duk wanda ya taba haddi daga cikin haddodin musulunci Allah ya sa mu dace to irin waɗannan malaman ne ake son a kusance su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu mala yace istisharatu Uthman li Ali wa kibar sahaba fi fatihi ifriqiyya sayyidina Uthman babban mashawarcin shi dangane da buɗe afirka da ya yi da ya tattaro sahabbai muhajirun da al'ansar babban mashawarcin shi bayan da ya shawara da su baki ɗaya to sai da na ali ne na fatan mun gano wannan da kyau domin a zamanin na umar an ɗan gegi afirka ne ba duka aka buɗe ta ba ta zamanin khalifancin na uthman ne aka ci ko'ina da yaƙi a afirka duk inda kaga ana musulunci a wannan zamanin aka kai yahudawa sun leƙa ne sun ga irin aikin da na uthman yake yi wannan ya sa suka turo abdullahi ɗan saba al-yahudi ya zo ya bayyana cewa ya musulunta a zamanin khalifancin na uthman bayan usman ya shekara shida a kan karagan mulki da ya bayyana ya musulunta sai ci gaba da yada maganganu na batanci game da gwamnatin sayyidina usman da shi kanshi usman din ya kirkiri karere da zage-zage a kan sayyidina abubakar da umar ya ta faɗin maganganu iri-iri wanda waɗannan maganganun su suka haifar da tawayen da aka yi sayyidina usman har ya kai ga an kashe shi wannan bala'in na abdullahi ɗan saba al-yahudi ita ta kawo fitina na shi'anci wanda har yau wannan abin ya zai musulunci alaƙaƙai wanda yahudawa su suka turo shi ya zo yi ma musulunci wannan ta'asa ɗin jama'a mun fahimci wannan da kyau ku gamsassun bayanai kan wannan ku samu karatukan da muka yi na littafin alintisar lissahabi wal'al min samawi abdal al awwal الرد كتابه ثم اهتديت نا الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ساكا ميدا الخيري to wannan abin da suka yana ta faruwa an ci Asia da yaƙi an ci Afirka da yaƙi an gama cinye gabas ta tsakiya da yaƙi an tinkari turai kun fahimci wannan da kyau ko cin da a lokacin an ci irin su Bosnia Herzegovina irin su albania irin su kasabo da wasu ɓangarori da yaƙi to kawai sai suka tada wannan fitinar abin da ya daƙile usman kenan daga nausawa har abin da ya shafi zuciyan turai da yankin amerika da wannan bangare na latin amerika baki ɗaya wannan bala'in da su abdullahi ɗan saba al-yahudi suka tada a madina shi daƙila wannan sayyidina ali ya hau karaga kamar su bashi ya ci gaba sai bala'in da abla ɗan saba al-yahudi ya kunna na shi'anci sai motsar da bala'i na hawarijanci sai aka waye gari hawarijawa sun makalkale na aliyu sun zama mai kwarkwasan da ya kasa motsawa ya wani abu a gefe guda ga fitintunu da suka taso na rashin biyayya da abla ɗan saba al-yahudi ya haifar an waye gari duk ya zige sauran garuruwa sun ƙima gwamnatin tsakiya biyayya wanda na ali ke jagoranci ga matsalar sama ma'awiya a gefe wanda kashi 99 na jihadin da na ali yayi yayi ne da khawarij zaka samu gamsassun bayanai akan haka in ka samu karatukan da muke na littafin alfarqu bainal firaq zaka samu wannan bayanai insha Allah ta'ala jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan ya sa rikicin cikin gida musulmi suka yi ta yi suka kasa motsa ko'ina suna nan suna rikici isu isu su kuma kafirai suna can suna kafircinsu ko mun gano wannan da kyau ko irin abin da yanzu ake son a yi mana kenan mu yanzu mun baza da mu ko'ina an shiga ƙasashen yammacin ƙasan nan ana ta yada musulunci an shiga ƙauyuka ana ta musuluntar da maguzawa ana yada sunna wai a waye gari mu zo nan su zirke su tare mu a cikin gari ai ta hayaniya ina ba ta mun gano wannan da kyau ba za mu yi ba ya kawo da ku fahimci wannan da kyau ai ta hayaniya mu ma su shagaltar da mu kamar yadda suka shagaltar da gwamnatin musulunci a zamanin farko duk wannan aikin mun san waɗanda suka sa a yi shi ba abin da ya dame mu da wannan jama'a ko kun gano wannan da kyau ku so suke mu biye masu mai ta hayaniya akan sallan juma'a karfe tara su daƙile mu game da shiryar da al'umma za mu ci gaba da shiryar da su za a kai lokacin da furta maganan ma wani bai isi ya yi ta ba yanzu kamar misali mutum ne miƙe zai soki jalsatul istiraha ko sauraron shi ba wanda zai yi waɗannan malaman waɗannan ba ɗaya biyu da zirƙe da goloban ciki gaba ɗaya su ne suka sha dare wajen sukan jilsatul istiraha ba ko mun gano wannan da kyau ku suke cewa kar a yi ba daidai ba ne annabi bai taɓa yi ba da suka karatu ya karatu hujja te hujja sai zo komo suka ce to ai ita jilisan nan sai da annabi ya tsufa aha ana nan ana nan aka ta kalubalantar ai ku tsofaffi ne me yasa ba ku yi me yasa bamu ga tsofaffi na yi ba me yasa kaza me yasa kaza ga babu dama yin sai suka dan ƙara gaba ilimin su ya ƙaru sai suka ce to sun gano in liman yayi to kai in liman bai yi ba to kai ka yi za ku gane ni ina fatan mun gane wannan da kyau wai ana ce ma mutum annabi ya ce wai yana cewa wai albani ya ce ko ibnu taymiya ya ce wai albani ya karkata a littafin shi illiman bai yi ba kai ma karkayi haka ibnu taymiya ya karkata a littafin shi illiman bai yi ba shi ma karkayi wannan maganan tafi kama da maganan motsatsu haka da gane wannan ana ce maka hadisi ya inganta annabi yana cewa sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina sallah kana cewa wai ai sallah kamar yadda ga liman yana yi saboda kai ba gidaje ne sai a ɗauko hadisin annabi sai ya ce gashi annabi yana cewa ai inna ma ju'ila al-imamu li utamma bi sai mu ce madalla ka hada hadisan guda biyu waje ɗaya kai aiki da su domin in ka ce za ka yi aiki da inna maju ilal imamu to ka kashe sallu kama ra'aitu muni kuma ƙa'idar malaman usul sun ce imalin nasaini ma'an aula min ihimali a ahadihima tattara mana nasoshin baki ɗaya mai aiki da su maga yadda za ka yi fatawar da kai mamu da kai liman duk an ce ku yi sallah irin ta annabi babu ruwaya ko ƙwaya ɗaya ta inganta da aka ce annabi ya taba sallah ba jilsatul israha ba in dai ingantacciya ne in kuwa akwai ka kawo wacce ta inganta da annabi ya sallah ba jilsa jama'a kun bayyance wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace sun dan ƙara gaba ne duk waɗannan matsalolin ma da suke musu ko suna nan sun ƙara gaba nan da wasu shekaru sa zo sa gaya muku ai gashi gashi gashi gashi duk wannan hayaniyan jama'a ba maganar sallan juma'a karfe tara ba ne albani ne ya gayyaci profeso kaita da profeso ibrahim ahmad aliyu suka zo suka barar masu da kayan traders na sana'an ɗiga ma 'ya'yan mutane ta wadan arna kun gano wannan da kyau ko ba wani abu ba ne wannan ne kaɗai mu muka ce bayan da za a arni rubutun sha ya wanke mu sha musulmin ma ya yi ba mu sha ba ina ga kafiri ba yahudan amerika allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa ja'a fi riyadin nufus anna amiral mu'minina Uthman ibn Affan yace ya zo a cikin littafin riyadin nufus na amirul mu'minin Usman dan Affan yace ja'ahu min walihi ala Misr yace labari ne ya zo mai daga gwamnan shi na ƙasar Misra mai suna Abdullahi ibn Sa'ad annal muslimina يغيرون على أطراف يغيرون على أطراف أفريقيا فيصيبون من أدوهم yace mutane ne aka samu waɗanda suke ɓangaren Afrika sosai suna canza daga yanda aka aje su domin suna samun ɗan abin da suke samu a hannun maƙiyansu wa annahum qaribuna min hauzil muslimina suna dabda daban musulmi inda za su iya in sun yi ƙarfi a kan haka za su iya kawo musulmi harin da musulmi ba su iya ɗauka ba fa'a'ariba usman radiyallahu anhu ala ithir zalika sai sayyidina usman ya aika aka ja ka mai bincike ya aiki miswar bunun makarama mun gano wannan da kyau ku. an uh, ragabatihi fi ba'asil jiyosh ta afirikiya saboda irin kwaɗayin da umar yake da shi na cewa ya tura sojoji su yaƙi yankin afirka sai tura makarama miswar ɗan makarama ya je binciki wannan maganan da a kawo mashi ja fi haza sadad ma nasahu ga abin da ya faru fama ra'ayuka ibn makarama. makhrama sayyidina umar yace kai makarama mene menene ra'ayinka dangane da wannan abun da muka yi nufin yi ƙultu sai ya yace ma sayyidina uthman ugzuhum ka yaƙe su qala sai yace ajmi'il yawma akabir min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to cin da ra'ayina da ra'ayinka sun yi ɗaya je ka taro mana manyan sahabban annabi wa astashiruhum ni kuma in yi shawara da su in ji ra'ayin kowa falamma ajma'u alaihi yayin da suka tattaru gaba ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau aw ma ajma alaihi aktharuhum ko mafi yawancinsu suka taru sai ce ali je ka samu sayyidina ali wa talha والزبير zubair wal abbas ka je ka kira min waɗannan ma wa ya ambaci wasu mutane daga cikin manyan sahabbai cewa aje a kikkira su fakhala bi kulli wahidin minhum fil masjid sai keɓe ɗaya ɗaya ɗaya daban-daban kowa ya keɓe mutum ɗaya a cikin masallaci sauran na waje sai kirawa ne ya ce kai ga abin da muke son zamu menene ra'ayinka in ya ba da shawara ya ce ga abin da yake ganin za a yi sai ce to tafi sai ya kira wani jama kun gano wannan da kyau ku don ma kada wani ya zo ya ce ga abin da aka yi ko kuma sanda wani yake magana ba ra'ayin shi ba kenan ya ɗauki ra'ayin wani ya ce da ita zai fatawa kun gano wannan da kyau ku daban-daban yana tattaunawa da mutane irin wannan abin ne fa muke a matsayin mun fahimci ya salam suke gudanar da al'amara a matsayinka na mutumin da yake gudanar da al'umma akwai abin da in ya taso ba taro su duka za ka yi ka tattauna da su ba za a kira wani ne ka tuntuɓe shi ka ce kai menene tunaninka kan kaza in ya gaya ma ka ji maganan da ke wajen shi sai ka ɗan tattauna da shi akan matsalar sai kawo maka ra'ayin shi kai ƙoƙarin danna ra'ayin ya kara ra'ayin sai ka ce je ka sai ka aika a kira wani ba. in zo shi ma sai ka tattauna don ka ji mai tunanin shi da ra'ayin shi da shawarwarin shi shi ma ka ɗan jashi ku tattauna ya iya kare ra'ayin sai ka aika a kira wani shi ma sai ya zo a ɗan tattauna da shi akan haka to idan daba na tattaunawa ya haɗa su sai ya ci ai nima an kira ni ga yanda muka yi nima an kira ni ga yanda muka yi nima an kira ni ga yanda muka yi daga baya sai karamin tunani da karamin ilimi sai ya taso sai a ci in abu ya taso sai kai magana ɗaya da mutum talatin daban-daban kaga wannan yana nuna karamin sani ko kumi ne da ilimin ya kai ga irin wannan matsalar ma da wancan shirman ma mutum ba za ka same shi da ita ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ya daga cikin salan gudanar da jama'a wanda salaf suke yi shine akwai ƙadiyyar da in ta taso ba tara jama'a duka ake waje ɗaya tattauna da su ba za a kira kowa ne cikin manyan da ake ganin waɗannan suna da ra'ayi suna da fahimta suna da ilimi suna da hangen nesa sai a tattauna da kowa ala hiddatihi ina fata mun gano wannan da kyau kuma in ya faɗa ra'ayin ba cewa za a je ka ba sai an tsaya an ja ya ja za ka zo ka je a gaba sanda ka zo maganan hada alkur'ani haka yake yi to in ya zama kana karatu baka fahimtar irin waɗannan sakonnin kuma baka ɗauko abin kana sawa cikin gudanarwanka to sai a waye gari gaba ɗaya shi ma baka fahimci inda aka samu gaba ba wai wannan abin da su sayyidina Usman suke yi wanda muka ɗauko muke dan mu ilmatar da mutane ya ake yi ko wannan shine abin zargi a kanmu ina fatan mun gano wannan da kyau shi karamin sani ƙuƙumi ne Allah ya sauwaka to ne sai yake cewa sayyidina Usman fakhala bi kulli wahidin minhum sai keɓe da kowane ɗaya daga cikinsu fil masjid a cikin masallaci ya tattauna da shi daban thumma da abal a'awar sai kira abal awar shi ɗaya sa'id ibn zaid fa hu usman sai usman ya ce lima karihita ya abal awar, kai abu a'awar me yasa kake kin a je a yaƙi mutanen nan duk sahabbai kowa ya ba da shawara ya ce a je amma shi kaɗai sai ce kar a je ina fata mun gano wannan da kyau inda sayyidina ali ya tara su lokaci ɗaya da shi in ya miƙe maganganun da ya yi ƙarshenta wani yana da raunin fahimta sai kasa fitar da dalilan da ya sa ya ce a je a yi wanda zai yi amfanar da shugaban musulunci da gwamnatin musulunci sai ce yana goyon bayan ra'ayin wani sai ya shiru amma in shugaba ya keɓe kowa ya ji ra'ayin shi sai shi shugaba ya amfana su ma kowanne ya amfana ina fata mun gano wannan da kyau shi kuma wanda yake da matsala sai a kira shi kaɗai a tattauna da shi ya faɗi dalilin shi in an murkushe dalilin shi kaga sauran musulmi ma ba su ma ji me yake faɗi ba me yasa kake kyaman min bi'isatil jiyush na aika runduna ilal ifriqiya zuwa ga afirka faƙala lahu sai shi abul a'awar sai ya ce masayidina usman samaitu umar ya ƙul na ji umar yana cewa ne la aqziha ahadan minal muslimina ma hamalat aynayal ma ya ba zan bar wani kowane ne ya je yaƙi afirka ba muddin dai akwai sauran ruwa a idona wa ya fahimci wannan eh muddin yana da rai ina fatan mun gano wannan da kyau ba zai bar wani je yaƙi afirka ba me yasa umar bai je yaƙi afirka ba dalili ɗaya ne usman zai zo ya faɗa ya fahimci me saboda in aka yaƙi mutane ana cewa su baro garin su dawo ina su dawo madina to shi yana kyaman aje a yaƙe su a ce su dawo madina a shuɗa na sabanwa laraba sau da mutanen afirka ko da can suna da matsala ƙungarar <laughs> wannan da kyau ko a bar su inda suke kawai sa <laughs> da matsala dayan sun je sun yi kaka gida sun ce su ne ma asalin musulunci <laughs> ina fatan mun gano dan idan aka zo aka ɗibi mutanen arewacin Najeriya aka kai suka yi unguwanni manya-manya a Madina da Maka na magana ya lalace to sai ya ce fala ara ralaka khilafa Umar gaskiya Usman ina ganin kaka saba ma Umar wa qala lahu usman sai Usman ya ce wallahi ma nu ba za mu saba masu ba wa innahum laraduna an ya fi maudu'ihim za mu yaƙe su amma ko mun yadda cewa za mu bar su fi mawadu'ihim a inda suke zaune sai dai mu tura masu malamai su je su da su ba ɗibo su za mu yi mu kawo su garuruwanmu ba kun ji wannan na biyu na daga cikin abin da su abu awar suke kyaman a zo a yaƙi a afirka don kar a kamo bayi a zo da su madina si ɗanyen aiki irin ɗanyen aikin da abu lu'ula ta almajusi ya yi kun gano wannan da kyau kuna kashe sayyidina Umar wani daga cikin ra'ayinsu cewa a je a hankali dai a ta kokarin shigar da su addini a hankali a hankali ta hanyar wa'azi amma kar a yaƙe su to kaga da an bi maganin shi da kakannin wasu zuwa yanzu suna na a kafirai ina fata mun gano wannan da kyau faƙalar lahu usman to shine sai ce fala ya zauna ba za a yaƙe su ba falima yaktalifu alaiha ahadun malai ce falam yaktalif alaiha ahadun mimman shawarahu cikin wanda Umar a Usman ya shawara da su babu wanda ya kawo ta shawara daban in ba shi ba sun makhataban nas kaga shi kadai ne bai fahimta ba ko to ra'ayin shi kadai ba zai sa yin abin da ya kamata ba sai miƙe jawabi ga mutane wani dabahum ilal gazwe Usman ya zabarar da su akan a fita wannan yaƙi ila ifriqiya fakhraja ba'd as-sahaba minhum abdullah ibn zubair wa abu dharr al-ghifari wasu daga cikin sahabban sai da suka fita yakin hadda abdullah dan zubair da kuma abu zarri al-ghifari wasu na cewa wai abu zarri bai shiri da usman wani duk ƙarerayen yan shi'a ne jama'a kun gano wannan da kyau ku duk ƙarerayen ne akan tattauna da shugaba tattaunawa abin da ya shafi addini a rabu baran-baran kowa ya je maganganun da zai wannan bai nuna cewa akwai fada a tsakani in dai ba irin waɗannan da ake da matsala da su a addini ba sakamakon saɓanin aƙida kun gano wannan da kyau ku ba wani abin da yake faruwa don an tattaunawa wani bai fahimce ka ba ka ce ka tura a je a kashe su ba inda yake wannan abin a duniya baki ɗaya har amerika ba a yi kaga su ne dai asalin arna in ka tattauna da mutane suka ce ba su fahimci abin da kake a kan shi ba sai ka ce a ƙara tattaunawa amma kana cewa a je a yi masu daren mikiya ya nuna baka da gaskiya ne ina fatan mun gano wannan da kyau Ka za ba su yadda ba eh to rana ya ku ƙara dawowa mun gano wannan da kyau ko ku dawo gobe a ta tattaunawa da su har su fahimta amma kawai cin da wai ba su bar ra'ayin da kake so ba ko ra'ayin da karnukan farautan ku suke so ba kenan ku jami'an tsaro ku je ku daren musu. ina fatan mun gano wannan da kyau harka na ilimi na aƙida ba a cewa a yi da ƙarfi a hana mutane ya ishe ku ga 'yan uwanku can da suka je yi da ƙarfi a wani wajen ga abin da ya ja mutane bala'i nan in Allah ya damu ba aqidan mu bane ba tarbiyyan mu bane amma Allah ya sa su kare akan ku ina fatan mun gano wannan da kyau inda yaki kuke nema ga masu neman shi can Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu fasbanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum